wallahi gashi ban karya ba gashi ba ni da koko kuma ga babur ɗina ba mai wata sabuwa kenan ji dan dau na sha turi turi kan turi ni kaina na samu girki ɗi ba zan yi gashi kansa babur ɗina bai karya ba ba mai ni kaina ba mai ai wallahi ga masu man bumburuki na gano billahi da diga masu man a ta kwana gidan sauki wallahi ta kwana gidan sauki to ai kaga kaga da karfin kaki na zan kwaci wannan alquran da karfin kaki na zan kwaci mai ga karfin kaki kuma ga karfin cewar dama tsorace suke

Hadi hoca. ban san rabi ka ɗiba galan ka ɗiba kwata ka ɗiba ni ban sani ba. Saboda kai marar kunya ne kai har ni kake tambaya me zan yi. yanzu dai sana'o'in duniyar nan ta likiyo madini ka rasa dai sana'ar da za ka yi sai sai da fetur a ta da rigima a ebi fetur a watsa gidajen mutane wuta ta tashi a jira yan kwana kwana kan su go a shiga gidajen mutane ta yi ban ganima wannan ba ni mai sai da fetur sai na kame na kina ba na ce na kina ba abubuwan da ke na ebo manyan banzan nan zan bige kan buge banza wadanda zan bige ka ni kake Allah ya ce ni kai wa Allah ya ni kai wa Allah ya sai na kara da lego kama magana Allah ya in Allah da bakar tafiya za ka